أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء أخو رجب hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma ashirin da uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko don ci gaba da karatunmu da muka saba yi na sati-sati kuma wannan shi ne darasi na uku cikin littafin asilatun qadat shabab ash ila al-haq na babban malami الشيخ صالح بن سليمان الفراشي حفظه har yanzu ba mu gushe ba muna cikin mukaddimar littafin mukaddimar kamar yadda muka yi bayani tana da mahimmanci a fahimce ta kafin a shiga cikin asalin littafin domin malam yana ta mana bayanai waɗanda suke da alaƙa da asali ko tushe na meye dalilin rabuwar kan musulmai me ya jawo musulmai suka tafi gida-gida ya mana bayani a baya cewa haka Allah ya ga dama haka Allah ya ƙaddara cewa musulmai za su rarraba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wannan qur'anin a dauke shi a qur'ani na dauke shi sannan sai ya ce mana abinda bayan an rarrabu rabuwa Allah ya kaddara to amma kuma idan aka rarrabu akwai abin da ake komawa zuwa gare shi shine littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam waɗannan sune za su ba da damar al'umma ta haɗu kuma malam ya mana bayani akan cewa dukkan mutumin da ya damu da halin da al'umman nan take ciki ya kalli halin da take ciki na tashin hankali da karkasuwa gida-gida da rarraba to zai so a ce ya yi ƙoƙarinsa wajen ya a dawo da al'umma ta haɗu ta dunkula ta zama abu ɗaya kamar yadda take a farkon yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce daga cikin abu mafi mahimmanci da za a yi da zai gaggauta haɗuwar kan musulmai shine haska kama ƴaƴan ƙungiyoyi waɗanda suka saba ma kiran alƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi da yi musu bayani akan abubuwan da suke kai na ƙetare iyakar shari'a da aqida da karkace ma asalin littafin Allah da sunan annabi sallallahu alaihi wanda waɗannan su ne dalilan da suke sha makanta tsakaninsu da shari'a to shi ne za mu ci gaba mala ya ce wa min huna daga nan ne ja a tafkiru fi جاء التفكير في جمع هذه الأسئلة جاء التفكير كنانية في جمع هذه الأسئلة akan in tattara waɗannan tambayoyin guda 189 ba kamar yadda na faɗa ba satin da ya wuce na ce 183 189 su ne adadin tambayoyin da suke cikin littafin wanda malam ya yi su والإلزامات الموجهة إلى شباب طائفة الشيعة الاثني عشرية da kuma ilzamat abin da ake ce ma ilzamat shine ai maka tambaya akan wani abu wanda ba za ka iya ba da amsarsa ba zai zama amsoshin guda biyu kowace ka ɗauka kai za ka sha wahala kowace ka ɗauka kai za ka sha wahala shine a mantiki malamai suke cin shi al'ida yi ma mutum tambaya wacce take da harshen damo a amsa in ya ɗau wancan harshen shi za a kama in ya ɗau ɗayan harshen shi ma dai shi za a kama shi na ake ce masa al'ija sai a yi sa a ci al'ija ba ko duk irin waɗannan tambayoyin da malami su guda ɗari da tamanin da tara a cikin wannan littafin irin wannan suke da shi tambaya ɗari da tamanin da tara yace to wannan dalilin ne ya ga iyakar bakin ƙoƙarinsa wajen faɗakar da ‘ya'yan ƙungiyoyi waɗanda suke ba a kan turba ta aƙida ingantacciya suke ba wannan shi ne dalilin da ya jawo ya rubuta waɗannan tambayoyin da kuma waɗannan izama waɗanda almuwajjahati ila shababi ta'ifati shi'ati al-ithnai ashariya waɗanda ya fuskantar da su zuwa ga matasa na ƙungiyar shi'a shi'a kuma wadda ake ce mata a shi'atul ifna ashariya a shi'atul ifna ashariya shi'a sun kasu gida gida ƙungiyoyi ne masu yawa akwai daga cikinsu waɗanda suka fi shahara waɗanda ake ce musu الشيعة الاثنا عشرية su goma sha biyu su waɗanda suke danganta kansu zuwa ga a'imma guda goma sha biyu farawa daga sayyidina Ali radiyallahu da kuma a cike zuwa ga almahdi wanda iddi'a'in cewa an haife shi bayan an haife shi kuma har ya rayu ya girma ƙarshe kuma ya ɓace kuma zai bayyana a ƙarshen duniya aqidar shi'a kenan game da almahdi amma ahli sunna wal jama'a suna da aqida a game da almahdi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai masu yawa sun tabbata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani akan almahdi cewa zai zo a cikin zamani sunansa zai dace da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sunan mahaifinsa ya dace da sunan mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma zai zo ya baza adalci a ban ƙasa kamar yadda aka baza zalunci a ban ƙasa zai zo da shi da sayyidina isa alaihi salatu wassalam su zo su yaƙi dujan wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a a game da al-mahdi yan shi'a suna da aƙida game da al-mahdi cewa mahdi daga silsilar gidan sayyidina al-husayn radiyallahu anhu yake amma aqida ahlus sunna wal jama'a al-mahdi zai zo ne a ƙarƙashin silsilar gidan sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala anhu waɗannan a'imman nasu guda goma sha biyu mutanen kirki ne salihan bayi ne ka fara daga sayyidina ali radiyallahu anhu a matsayinsa na sahabi sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma dan cikin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ɗaya daga cikin alkulafa ul'arba'a da manzan Allah ta sulma ya umarni da cewa ai koyi da su sannan ɗaya daga cikin mutum goma da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya musu bishara lokaci ɗaya a masallaci a gaban sauran sahabbai da cewa su yan aljanna sannan bayan sayyidina al-hasan sayyidina sayyidina ali radiyallahu anhu sai sayyidina al-husayn sannan sai sai na Ali Zainul Abidin haka haka haka haka haka har mutum ya kai zuwa ga al-mahdi din da suke danganta kanshi kansu zuwa gare shi to shi yasa ake ce musu ash-shi'atul ithna ashariya wato yan shi'a waɗanda suke danganta kansu zuwa ga shugabanni ko a imma guda goma sha mun gane to a cikin nau'ukan shi'a da ake da su suka fi haɗari kuma a najeriya shi da ake da ita ce su ne ma na ya rubuta littafi ya tambayoyi guda 189 a kansu ya hantar da waɗannan tambayoyin zuwa ga matasansu da nufin ana fatan cewa su ji waɗannan tambayoyin kuma su la'allaha tusahimu fi radd al-uqala'i minhum min al-haqq malam yace ana fata waɗannan tambayoyin su zama dalilin dawo da masu hankula a cikin zuwa ga gaskiya ita shiriya ta Allah annabi sallallahu alaihi sallam shi kanshi ba a bashi lasisi na cewa shi ne zai shiryatar da mutum ba sai dai shi mai nuni ne zuwa ga shiriya qur'ani yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za ka iya shiryatar da wanda kake so Allah ne ke shiryatar da wanda ya ga dama idan Allah subhanahu wa ta'ala yana son mutum sai shiryatar da shi amma dukkan fasahar mai wa'azi dukkan zalakarsa da dabararsa da zurfin iliminsa da iya magana da lallata da jawo hankali da buga misalai da nusantarwa idan Allah subhanahu wa ta'ala bai shiryatar da mutum ba ba za a iya shiryatar da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa akwai annabin da zai zo kacab da awar da yayi bai samu ko mutum kwara ɗaya wanda ya amsa shirya wanda ya amsa kiransa akwai annabin da zai zo da mutum biyu su kaɗai suka amsa kiransa akwai annabin da zai zo mutanensa ba su wuce mutum goma ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Musa yana cikin annabawan da Allah subhanahu wataala ya bashi tarin mabiya masu yawa amma duk da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa abdu an akuna aksarahum tawadu ni ina fatan a ce ni na fi kowa cikin annabawan Allah yawan mabiya ka duba annabi nuhu alaihi salam kai in karanta ko da suwatu nuhu ba sai ka je ka karanta kissa annabi nuhu a cikin suwatu a cikin suwatu hud ko a cikin suwatu yunus ba da sauran suhori da suka yi bayani na da'awar annabi nuhu alaihi salam ya shekara dubu ba hamsin yana kiran mutane amma ƙarshe ƙur'ani sai ya ce فما آمن معه إلا قليل ba a samu waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu alaihi ba sai 'yan mutane 'yan kaɗan an malaman tafsiri wasu masu bin diddigi sukan faɗa adadin su amma Allahu alam wasu su ce mutum tamanin wasu ce mutum arba'in wasu ce a'a mutum takwas ne ma kwata-kwata suka yi imani da shi ala ayyati halin qur'ani ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba a samu waɗanda suka yi imani da annabi nuhu alaihi salam ba sai yan mutane yan to shine malam yace ana fata ta sanadiyyar waɗannan jawaban ko waɗannan wa'azozan ko waɗannan tambayoyin ko waɗannan ilzamat da malam ya kawo su wannan ya zama dalilin komawar masu hankali daga cikin su zuwa ga gaskiya idza ma tafakkaru fi hadhihi al-as'ilati wal iljamati idan suka tsaya suka yi tunani a game da waɗannan tambayoyin da kuma waɗannan ƙalubalen da aka ba su allati la majali li dafiha waɗanda ba zai yi wani ya ce ya tunkuɗe su ba suna nan abubuwa ne da suka tabbata a tarihi shi kuma duk abinda ya tabbata a tarihi ba a goge shi Malamanmu suna cewa a tarihu la yunsakh ba a shafa tarihi ba a shafa tarihi abinda aka rubuta ya tabbata na tarihi to ba ka kore shi yasa malamai suka ce tarihi yana ɗaya daga cikin abubuwa tawabi na al'umma abubuwan da suke tabbatattu na al'umma kuma suke tabbatar da al'umma har suke cewa mallam lam ya'rif sira na ya'rif al-masira duk mutumin da bai san inda aka tafi ba to ba zai san inda za a tafi ba ba ka san daga inda aka taso ba to ba za ka san hanyar da za ka bi ba kuma ka tafi inda ake son aka Umar ya ce tambayoyin da ba zai iya yiwuwa wani ya ce ya tunkuɗe su ba ko ya ce ba ko ya ce a ƙarya ne wata hallusi min ha kuma ba zai iya yiwuwa a kubuta daga waɗannan ilzama sun tambayoyin ba ga tambaya amsoshinta dukkaninsu masu harshen damu ne in ka ɗau waccan amsar kai za ka kama kanka in ka ɗau ɗayar amsar kai za ka kama kanka haka idan ka ɗau ɗayar amsar ma in ma tana da amsoshi fiye da uku ne duk tambayar da amsar da za ka ɗauka to kai za ka ja kanka amma da illa bi lujumi da'awatil kitabi wa sunnati khaliyati min mithli hadhihi tanaquba kawai matsirata ita ce a bi da'awa ta alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al khaliyati min mithli hadhihi tanaquba wanda da'awar musulunci ta kubuta daga irin wannan tufka da warwar idan da'awa ake ta alqur'ani da sunna to babu tufka da warwar abin da yake tabbatacce a cikin alkur'ani da sunnan manzalin su sama babu tukka da warwara a cikinsa amma dukkan abin da ya saba ma wannan da'awar ta alkur'ani da sunna to shi an samu tukka da warwara a ciki shi yasa al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah a cikin littafin sa ar-radd 'ala al-janadiqa dan karamin littafi haka ya rubuta al-imam ahmad ibn hanbal kamar sai risala الرد على الزنادقة والجهمية أمقدما للتافه سيكي شيوا سو أهل البدع سيكي متفقون على مخالفة الكتاب مخالفون للكتاب سن مختلفون في الكتاب يتي متفقون على مخالفة الكتاب sun yi ittifaki ga baki ɗayansu akan saba ma alƙur'ani. wancan zai ce kaza wancan zai ce kaza sannan mukhalifuna na lilkita sannan sun saba ma littafin alƙur'ani. sannan mukhtalifuna fil lilkita sannan kuma sun yi ikhtilafi akan littafin can muttafiquna ala mukhalafatil kitab sun yi ittifaki akan su saba ma alƙur'ani. sannan sai ya ce musu mukhtalifuna na kitab sannan sun yi tafani a game da alqur'ani za mu gani a cin aqidun shi'a hatta alkur'ani mai girma suna da magana a kansa wasu bangarora daga cikinsu ba su yadda da ma alqur'anin da ke hannunmu cewa alkurani ne na gaskiya har kuma littafai aka rubuta akan wannan da'awa cewa alkur'ani ba shi bane littafin gaskiya akwai asalin alkur'ani wanda suke ci mishi mushafu fatila nuska wai da sai da sayyida suna an ha Na ta ne na asali wannan alkur'anin da yake hannunmu mai surori ɗari da goma sha hudu ba alkur'anin gaskiya ba ما ليش وقد أعجبنا حقا ما قام به أحد الإخوة الشيعة المهتدين إلى الحق yace hakika abin da ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya shiryatar da su daga cikin ƴan uwanmu wanda da ɗan shi'a ne shi amma Allah ya shiryatar da shi ilal haqqi zuwa ga gaskiya to abinda da ya burge mu indama ta haddasa an tajribatihi lokacin da yake tattaunawa a game da gogayya da ƙwarewa da wayewar kan da ya samu filin tiqali min ad ta hanyar shiratuwarsa daga bata zuwa ga gaskiya Allah ya shiryatar da shi fi kitabin ikhtara lahu isman munasiban a cikin wani littafin shi da ya rubuta bayan Allah ya shirye shi daga shi'a ya koma sunna ya rubuta littafi mai ban sha'awa shafi saba'in da ɗaya littafi sunan littafin rabihtu sahaba wa lam akhsar alal bait rabihtu sahaba wa lam akhsar alal bait yace rabihtu sahaba na ci sahabbai walam aksar ahlul bait kuma ban yi asara na rabu da ahlul bait wanda aqida ahlus sunna abin da ke karantarwa ke ahlus sunna tana koyar da mutane aqida akan cewa da sahabban annabi sallallahu da mutanen gidansa abu ɗaya ne jini ne da tsoka a cikin jikin dan adam ba ka iya raba su a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masu cin tudu biyu su as-sahaba ne kuma ahlul qaraba su sahabbai ne a gefe guda kuma suna cin ahlul baiti kamar sayyidina ali kamar sayyidina hamza kaman sayyidina al-abbas ibn abdul muttalib kamar ɗansa abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu dukkan waɗannan sahabbai ne a gefe guda kuma ahlul baiti ne su akwai masu cin tudu ɗaya su sahabbai ne amma ba ahlul baiti ba ne to aqida ahlus sunna wal jama'a dukkanin su alqur'ani mai girma ya zo da yaban su sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da yaban su kuma Allah madaukakin sarki ya musu alkawari cewa su yan aljanna babu bambanci a tsakaninsu ahlus sunna su ne suka hada su duka gidaje. akwai mutanen da ake ce musu annasi ba su sai suna fada da ahlul bait su ba sa son dangin annabi sallallahu alaihi wa ana ce musu nasu suna zagin sayyidina ali suna zagin sayyidina al-husayn suna munna da kashe sayyidina al-husayn da aka yi da sauran miyagun aqidu na ba. a gefe guda su kuma yan shi'a sai suka ɗauki ahlul bai su kuma sai suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kafirta wasu suna fasikantar da wasu suna munafuntar da wasu suna cewa munafuntar annabi sallallahu alaihi wasallam suke amma ahlus sunna na gaskiya waɗanda Allah ya shiryatar da su sai suka yi aiki da abin da alkur'ani ya umarce su da abin da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta umarce su da shi sai suka haɗa guda biyu suka rungume sahabbai da kuma ahlul bait shi yasa shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah aka masa tambaya a game da aqidarsa mecece aqidarsa me yake kudurtawa a zuciyarsa kuma yake furtawa da baki kuma gaɓoɓinsa suke gaggata wannan a aikace kuma yake fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe shi akan wannan kuma ya tashe shi akan wannan wannan shi ake ce ma aƙida ba abinda ka yadda ka mutu a kansa abinda kuma ka yadda ranar lahira Allah ya tashe ka a kansa ya bincike ka a kan shi ya maka sakamako a kan wannan abu shi ake ce ma aƙida to shine shekul islam taimiyya taymiya rahimahullah yake cewa ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruziqa al-huda man lil hidayati yas'al حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم فضل وخير ساطع لكنما الصديق منهم أفضل شين هذا اعتقاد الشافعي ومالكي وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموحد وإن ابتدعت فما عليك معول yace ya kai wanda kake tambaya ta game da mazhabina ina na tafi sannan me aqida ta sai ce to an shiryatar da kai zuwa ga gaskiya in dai kana neman shari'a ni hubbu sahabati kullihim li mazhab san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su shine aqida sannan wa mawaddatul qurba biha atawassalu sannan san ƴan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan nake tawassuli Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da ni aljanna yake dukkanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ahlul bayt yan gidansa suna da daraja suna da alkhairi wanda yake da hakke amma ka sani sayyidina abubakar shi yake gaban su Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ba sayyidina abubakar falaloli da darajoji da manaqib masu yawa ya kuma fifita shi akan sauran al'umma kuma tarihi ya tabbatar da haka misali in ka zo kana magana kan sayyidina abubakar ko ahli sunna ne mutum ko dan shi'a ne shi an ka tambaye shi shin sai na abubakar yana cin farko waɗanda suka musulunta ko baya su zai ce maka haka zai ce maka yana ci shin sai na abubakar rabi Allahu anhu lokacin da manzo Allah sallallahu zai yi hijira da shi ya tafi ko ba da shi ya tafi ba ahlus sunna zai ce maka eh da shi aka tafi dan shi amma zai ce maka sannan duk da suke bayani akan falaloli da darajoji na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna ciki ko ba su ciki ko zai ce maka suna ciki iyaka dan a zai da daga baya zai ce maka ai daga baya duk sun yaudari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sun nuna masa suna tare da shi amma ba tare da shi suke kaga wannan wani sanannen abu ne to shi yasa wannan mutumin da Allah madaukakin sarki ya shirye shi sai ya rubuta wannan littafin rabihtu sahaba wa lam akhsar ahlal bait na ci riba ta hanyar san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ban yi asara na rabu da ahlul bait ashe san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam riba ne a cikin musulunci sannan san 'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ƙari ne a cikin jalinka na imani mala yake wa qad wufiqa hakika an datar da Allah ya datar da wannan marubucin wanda ya rubuta wannan littafin mai suna rabihtu sahabata wa lam akhtar alal bayt yake tabbata Allah muna fata Allah ya tabbatar da shi akan akida ingantacciya Allah ya datar da shi fi hada al-ikhtiyar da ya zaɓi wannan sunan ya sa ma littafinsa rabihtu sahaba wa lam aktar alal bait لأن المسلم الحق لا يجد حرجا في الجمع بين محبة آل البيت ومحبة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما ليتي دوم مسلم gaskiya baya jin kunci baya jin damuwa sai ya hada san yan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma san sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam musulmin gaskiya ke wanda ba zai dau bangare ɗaya ba kai ne da takalman kawari wa kafa biyu kaga nau'i ne na hauka ka ci za ka yi tafiya da kafa ɗaya sai ne ba ka da lafiya in ba ka da lafiya wannan daban kafa ka ɗaya na ciwo ɗaya kuma lafiyar ta kalau an hana ka sa ma ɗaya takalmi to ba laifi za ka iya sa amma lafiya ka kalau ka ba ka da zarura hankalinka cikakken hankali kake da shi to za ka yi tafiya da takalmi ɗaya ba to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa haka suke abu ɗaya ne ba a raba su abu ɗaya ne da ake siya tare wanda ba a raba su in ka raba su to akwai nau'i na damuwar imani a cikin zuciyarka Allah shirye ta da to shine ma ya ce hakika Allah ya datar da wannan bawan Allah da ya rubuta wannan littafin na faɗa muku cewa littafi ne shafi 71 rabitu sahaba wa lam akhtar alal bayt asali shi dan shi'a ne Allah madaukaki ya shirye shi ya shirye da shi to bayan Allah ya shirye da shi ya rubuta wannan littafin وهو يذكرنا بذاك النصراني الذي اسلم ما يجي او مي wannan littafin ya tuno mana da wannan Kiristan da ya musulunta fa'allafa kitaban sai ya rubuta littafi bi unwani ya sa masa suna rabihtu muhammadan wa lam akthar isa alayhi salam kun ga sunan ya daidai wancan ya kama nasa rabihtu sahabata wa lam akhtar alal bait shi kuma wannan ya sa nasa suna rabihtu muhammadan wa lam akhtar isa alaihi salam na siribar imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a gefe guda ina tare da annabi isa alaihi salam mutumin da yake kirista baya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a baki kuma yana tare da annabi isa amma ƙarya yake ba tare da annabi isa domin duk mutumin da ya imani da annabi isa to imaninsa da annabi isa na lizunta masa ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi isa alaihi salam ba a cikin alkur'ani ba a cikin bible a wurare masu yawa ya tabbatar da zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuwa ƙur'anin mu gayi nan da وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد to in mutum ya imani da annabi isa to zai imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin annabi isa sai da ya bishara da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu yake faɗa mana a hadisi sahihi yake cewa ana da'watu abi ibrahim wa bushra akhi isa wa ru'ya ummi allati ra'atha shi ni ne addu'ar da babana annabi ibrahim yayi ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الدعاء عن النبي إبراهيم عليه السلام ألا يا wani ولمن daga cikin larabawa daga cikin mutane sannan wa bushra وبشرى wa bushra akhi isa sannan kuma ni ne bisharar dan uwana yayana annabi isa da yayi wa mubashiran bi rasulin ya'ti ba'di ismuhu ahmad sannan wa ya ummi sannan ni ne mafarkin da mahaifiyata aminatu bint wahab kai ta ce kaga wani haske kharaja min hanurun adaa'at lahu qusur ash-shami ce wani haske ya fita daga gabanta wannan hasken ya je ya haskaka manya-manyan gine-gine da ake da su a garin sha siriya to wanda ya ce ya yi imani da annabi isa to zai yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka wanda ya ce yana son ahalul bai in dai daga gaske yi to zai so sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin jini ne da tsoka Allah mu, ba a raba su jini da tsoka a haɗa suke a tare a jikin ɗan adam ba a raba su saboda haka mala ya ce wannan malamin ya tuno mana da littafin wannan kiristan da ya rubuta bayan ya musulunta ya sa masa suna rabihtu muhammadan wa lam aktar isa alaihi salam shi kuma na wancan rabihtu sahabata wa lam aktar alal bait nas'alu allah ta'ala malam ya ce muna roƙon Allah maɗaukacin sarki an yanfa'a bihil muwaffaqina min shabab shi'a da ya datar da waɗanda ya amfanar da waɗanda Allah ya datar da su daga cikin matasan shi'a wa an yaj'alahu miftaha khairin lahum kuma Allah ya sanya wannan littafin ya zama musu mabudin alkhairi domin ka'ida ita ce idan ka bar wata da'awa ta bata ka dawo da'awa ta shirya to abu aiki ne babba a kanka me aiki babba a kanka shine na ka zauna ka san meye gaskiyar? idan ba haka ba akwai yiwuwar za ka iya komawa ruwa mutum ya musulunta daga kiristanci ya shiga musulunci wajibi ne a zauna a karantar da shi hakikanin musulunci idan ba haka ba ana nan zai iya komawa ruwa ko kuma ya zama shi ya ba kiristanci ya shigo musulunci kuma biyu biyu ba musuluncin gaske ke to haka mutumin da ya bar wata da'awa ta bata ta bid'a ya dawo kan turba ta sunna to wajibinsa ne kuma ya koyi sunnar ne ake ce ma sunna ya san sani na hakika to shine malam ce wa an yaj'alahu miftaha khairin lahu kuma Allah ya sanya wannan littafin ya zama musu mabutin alkhairi na ta bincike a game da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mudakkirahum akhiran bi anna muraja'at al-haqq khayrun min at-tamadi fil batil bale yace ina ne tunatar da su ce bi anna muraja'at al-haqq mutum ya dawo ya kokkoma akan gaskiya khairun min at-tamadi fil batil shi yafi alkhairi fiye da mutun ya ci gaba da zama a cikin balla akwai dalilan da suke jawo mutun ya zauna a cikin balla daga ciki akwai tunanin ai na dade a can to ya za a yi kuma in jawo nan wannan abin da ya hana abu talib musulunta ce abu talib ya tabbatar a cikin baitotansa cewa addinin musulunci addinin gaskiya ne amma tunaninsa ya tsufa ya daɗe a kafirci yanzu ya dawo kuma addinin yara sabon addini wannan yana cikin dalilai cikin dalilan akwai kunya ta mabiya na daɗe ina yaɗa ɓanna to yanzu kuma rana tsaka galte inda in ce wannan abun ba daidai ba ne to sai wani wanda Allah bai nufe shi da ya shirye ba sai ya tabbata akan fatarsa wannan dalilin shine zai zama masa karnaki ne ya shirye tsoron mabiya wancan kunya tsoron mabiya yana jin tsoron mabiyansa kamar yadda ya faru da kaisar sarkin rumawa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya aika masa da wasiƙa yana kiransu zuwa ga musulunci aka karanta masa wasikar annabi sallallahu alaihi wasallam wacce da larabci aka yi ta aka fassara masa da yarensa sai ya ce abinci ko masa shin akwai waɗanda suka san annabi sallallahu alaihi wasallam cikin larabawan da suke zuwa ƙasar sham cin kasuwanci aka yi sa'a aka samu abu sufiyan abu sufiyan kuma a lokacin yana kasu shi ne sarkin maka kaisar ya zo ya masa tambayoyi na kwakwalwa abu sufiyan ya ce ni babban mutum ƙarya a wajen mutum ke ne mugun abin a ce kai makaryaci ne ya ce wallahi na kasa yin ƙarya duk tambayar da ya muni na faɗi gaskiyar abin da na sani game da muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan dai an gama wannan tattaunawar sai kawai kaisar ya tara manya-manyan fada-fadansa ya taro su yi musu bayani ga abin da suka yi ga wasiƙar da aka rubuto masa ga kuma tattaunawa da ya da Abu Sufyan a matsayinsa na ɗan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam domin suna da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Rabi radiyallahu anhu baban na Muawiya sai kawai Kaisar ya ce ni ba zan bin shi dama kun sani a cikin addinin mu an riga an yi bayanin sa to ina tabbatar muku shine fa addinin annabin da ya bayyana so da ni na yi imani da shi ainan take kawai suka taso mishi suka taso masa za su cinye shi ɗanye sai kawai sai dabara sai ya ce a ku ashe ba ku da ku ba dattawa bane ba ku da kwarewa ai na gwada ku ne inda karfin imanin in ga kuma za ku yi da maganar da da muka yi da na yi muku ai ina nan akan kiristanci haka kaisar ya mutu a kafu tsoron majiya wannan suna cikin dalilan da suke sa mutum ya san gaskiya kiri-kiri sai ya danne ta ya ki dawowa ya buga take kunyar mabiya na dade akan wannan hanyar tuntuni tsoron mabiya a babana akan wannan abin ya mutu so da haka ni kuwa ba zan yadda in rabu da abin da babana ya banna a kansa ba inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atarihim muqtad iyaye taqalidul aba au taqlidul aba wa in matu ala dalalin ko da sun mutu akan bata ne sai mutum ya ce shi na akan abin da iyayen shi da kakannin shi suke kai to kaga duk waɗannan su ne wasu dalilai shi yasa malam ya ce wannan magana tasa da yayi ba tasa ba ce ta sayyidina Umar sayyidina Umar ne lokacin da ya rubuta ma sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wasiqa lokacin sayyidina Abu Musa al-Ash'ari yana gwamna ya aika masa da wata wasiƙa wadda ita ce asalin alƙalanci wannan wasiƙar bata fi shafi ɗaya ba amma al'allama tubul qayyim ya mata sharki ya sa ma littafin suna ilamun muwaqqi'ina a rabbil alamin sai da littafin ya kai mujallabi biyu to a cikin wannan wasiƙar ne sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل mutum ya dawo ya bi gaskiya to shi ya fi alkhairi fiye da ya doge ta bin bata alhali ya gane cewa abin da yake bata Allah shi ya tattauna wa annal wahida minhum fi hali luzumihi sunnata mala yace kuma ɗaya daga cikin su waɗanda Allah zai shiryatar ɗin ko ya shiryatar da su a lokacin da yake lizumta sunna wal farhi wa nusratiha kuma yana mai farin ciki da sunna kuma yana taimakon sunna qad yafuku fi ajrihi wa makanatihi alafan min ahli sunnati al wanda ya shiryatu daga shi'a ya dawo sunna ya zo ya ci gaba da farin ciki a matsayinsa cewa ya zama ahlus sunna kuma ya ci gaba da taimakon sunna mala ya ce to tabbas zai fi a cikin ladati ajrihi a ladar da Allah zai bashi wa makanatihi da matsayin da zai samu alafan min ahli sunnatin battali zai fi dubban ahli sunna yan zaman gwazai akwai ahli sunna da yawa yan zaman gwazai wanda kawai shi ya ce shi ahli sunna ne amma ba abin da ya dame shi ba ruwan shi da koyi me ake ce ma sunna ba ruwan shi da aiki da ita ba ruwan shi da taimakonta ba abin da ya shalle shi da ya ce shi ahlus sunna shi ke ina irin Najeriya ne da irin su Masar da ake da masallaci a ce wannan masallacin ahlus sunna wannan ba na ahlus sunna ba shi dai kawai abin da yake yana sallah a masallacin ahlus sunna shi ke nan ya gama sunna shi to su ne malam yace musu ahlus sunna al-battalu ahlus sunna ɗan zaman gwazai wanda Allah zai shiryatar da shi ya bar bid'a ya bar shi'a ya dawo sunna yayi ta kokarin koyan sunna kamar yadda wannan malamin da aka faɗa mana sunan littafinsa ka san mutumin da zai rubuta littafi ai ba jahili bane ya zo ya ci gaba da koyan sunna yana taimakon sunna to ya fi dubban ahadin sunna waɗanda suke zaman gwazai su dai suna nan in an yi magana su ce su ahadin sunna ko ba ya kore su ba dan ba wanda zai kore su amma ba ta tsina nama sunna komai to ma ne ce ya fi su a wurin Allah ya fi su sannan a wajen al'umma ma ya fi su kuma ku sani yan uwa so tari mutumin da ya yi bata ya dawo kan shiriya in ya shigo cikin shiriyar nan ya fi farin ciki ya fi damuwa da shiriyar fiye da mutumin da ke ciki ka kalli yan uwan waɗanda suke musulunta mai daga kiristanci su fuskanci musulunci da gaske ka duba irin bakan wahalar da suke sha amma kuma suna nan ko a ƙasashen waje ko a najeriya muna da irin misalai irin su da yawa yanzu akwai irin su dr ibrahim tafu wanda yana da digirora digirora digirora digirora digirora masu yawa irin su wannan professor dawud ojobi ko ujobi ne irinsu yana da digirora digirora digirora ba ɗaya ba sannan farfesa amma sai da ya koma gidan haya yake zaune saboda musulunci shi ya tabbata banda tamkin, banda mu'amara da aka ta yi aka yi ta shiryawa da za a kashe shi Allah ya tsiratar da shi da shi da shi da Ibrahim Katum Ibrahim Katum gurgunta ma yake sai da aka harbe shi Allah ya tsiratar da shi su biyun nan kowanne daga cinsu yanzu alal akalli ya rubuta littafai akan musulunci da turancin ingilishi littafin da alal akalli ya kai littafai littafi ashirin ko fiye da haka amma wani shi dan gado ne bai na cikin musulunci dan gado ne dan nagada ne shi ne ma iya rubutu da karatu ba to so tari waɗanda suke musulunta ko waɗanda suke ban bata su dawo kan shari'a sun fi sanin tsadar shari'a fiye da kai da ka zo ka Shi ne shine sayyidina Umar radiyallahu anhu yake da wata magana mai mahimmanci amma yawancin mutane ba su fahimta ya ce wailun lil islami إذا دخله من لا يعرف الجاهلية هو كما قال لي كما حق سيدنا عمر يكي ويل للإسلام إذا دخله من لا يعرف الجاهلية yace bana ya tabbata ga musulunci idan waɗanda ba su san jahiliya ba suka shiga cikin shi yana nufin ba su san irin rayuwar da aka yi ta lalata a jahiliya ba su yanzu sun zo sun samu musulunci ne safiyan ruwa ne tare ga yi nan mai kyau kawai sai dai su kurfa su sha to sai su rika masa rikon sakai nan na jasa amma wanda ya san irin jahiliyar da aka yi da ya san bakar wahalar da aka sha to in ya shigo musulunci ya furke shi to haka mutumin da ya san batar da ke cikin shi'anci ya dawo ya shiga cikin sunna to za ka ga ya fi riƙe sunnar da gaske fiye da wanda suke cikin sunna to da ya san abin da ya gano a baya yanzu kuma ya ga abin da ya ce al-mu'ridin an dinihim suke kau kai ga addinin su ahlus kawai a baki allahi na fi shahawati waɗanda kawai suna nan suna wasa suna bin sha'awoyinsu kawai kashi cikin cikin awoyinsu ashirin da hudu musulunci bai da awa daya kuma ahli sunna ne in kai magana kuma su ce su ne ahli sunna ma suna nan ba wanda yake fitar da su amma kuma ba sa ba su komai game da su sun sunna balle su aiki da ita balle su kira wasu balle su yi haƙuri akan tabbata akan sunna abu hudu ne ya yi sani aiki da sani sannan sai kiran wani shi ma ya sani kuma ya yi aiki da sannan sannan sai haƙuri a kan haka awil waƙi na fi shubuha ko kuma ahalus suna ne su amma suna nan sun afka cikin shubuhoyi me shubuha shine ana nan ana rudar da ba su san me daidai ba sun hau katanga su ba su faɗo cikin gida ba sannan su ba su faɗa bayan gida ba ɗan katanga ke ahalus shubhat ke nan to wanda Allah zai shiryatar da shi daga shi'a ya bar sunna ya zo ya rike sunna ya koye ta ya aiki da ita to ya fi irin waɗannan ahalin sunna a wajen Allah والله يقول من كفر فعليه كفره Allah subhanahu Wata'ala yana cewa duk wanda ya tafarta to kafircin na shi za a taka ma da kafirci shi zai ɗanɗana kuɗar ta ranar lahira dama a duniya ba wanda aka ce kama hukunci ba aikin ka bane kai ma mutane hukunci ka ba su da ubangijin kowa zai ga abin da ya aikata ranar lahira amma bayanin gaskiya a ce abu kaza gaskiya ne wajibi ne wannan ba yi ma wani hukunci ba ne yin bayanin gaskiya ya bambanta da yi ma wasu hukunci ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون waɗanda kuma suke aikata ayyukan alkhairi fali an fusihim yamhadu to suna makawunan su shimfiɗa ne shimfiɗa tafiya aljanna to daga duk wanda ya kafirce shi ya gano makansa wa ma za ba'ad al-haqq illa ad-dalal fa anna tusrafu fa za bayan gaskiya ko ba abin da ya rage sai dai abu bata Allah ce fa anna tusrafu to ya ake kauda ku ba ku abin gaskiya iyaka bayani wallahu a'lam ma Allah dai shi ya fi sani sallallahu ala nabiyina muhammadin Allah yi salati ga annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alihi da mutanen gidansa wa sahbihi da kuma sahabbansa wa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya aminci ga dukkan waɗanda aka ambata din annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa da kuma ahlul baiti wannan ita ce shimfiɗar da malam ya mana wacce ta kunshe mu darussa uku yayi bayani akan maqsudin rubuta littafin da abinda yake yake ya kai zuwa gare shi to kai tsaye muna da sauran lokaci za mu shiga cikin littafi a yau al'ijama ga tambayoyin ko kuma ƙalubalai malam ya ce ya taƙidu shi'atu anna aliyan radiyallahu anhu imamun masu ‘yan shi'a sun yi ittifaƙi a ƙidarsu sun kudirta a zuciyarsu cewa anna aliyan radiyallahu anhu imamun masu cewa na ali imami ne kuma imami ne in an ce al'imam shine allabi ta dabe wanda ake koyi wannan babu wanda yake musu a cikin ahli sunna a game cewa na ali imami na ali radiyallahu anhu yana cikin aqimma na musulmai yana cikin shugabanni na musulunci ne na hudu a cikin khalifanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khilafa za ta shekara 30 sayyidina ali ne na hudu a cikin su babu sabani a game da wannan amma sai yace ma'sumun yan shi'a suna kudurta cewa a cikin aƙidar su sai na almasu ne me almasu shine wanda Allah ya kiyaye shi da ɗai ba zai taɓa sabo ba al'isma wanda Allah ya ba mutum ba zai taɓa saɓo ba shine ma'asumi wanda ba zai taɓa saɓo ba bai taɓa yi ba kuma ba zai taɓa yi ba shi shine ake ce masa al-ma'sum daga isma ce al-ma'sum wanda aka kiyaye al-isma kiyayewa to suna da aqida cewa sayyidina al-ma'sumi baya yin saɓo, bai taɓa yin saɓo ba bai taɓa yin baya kuskure kuma shi ne ismos aqida ahli sunna wal jama'a ba wanda yake da isma sai annabawa a duniyar mu waɗanda suke da isma su ne annabawa da mursalai su kadai ne Allah ya tsare su ya kiyaye su ba za su ba. shi yasa malamai suka ce duk ayoyin da suke bayani akan Allah madaukakin zaki ya bada labari kamar annabawa sun yi laifi a karkashin babun abinda malamai suke ce mishi ne hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin da ni da kai da wane da wane idan muka yi Allah na dama zai babu amma irin waɗannan bayan Allah annabawa su in suka yi sai Allah kuma ya zarge su sun wuce matsayin su wannan ina misalin haka annabi Yunus alaihi salam yayi da awaye wa'azi wa'azi wa'azi aka ki amsa kiransa a ƙa'idar musulunci in kai wa'azi aka ki amsa wa'azinka to waɗannan mutanen ka ƙaurace musu Ƙa'ida ke in kai wa'azi ba a ji wa'azinka ba kai iyaka abin da za ka iya yi to kakka ci gaba da zama da mutanen nan masu sabo ka ƙaurace musu idan ba haka ba idan azaba ta zo har da kai za ta afka in kai kuma hijiran nan lada za ka samu كان نبي موسى عليه السلام تي عكش تي ألا منو كتن تركي يزر ya تي واي ya ce waye ta ka إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث فنبذناه بالأعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيد فآمنوا فمتعناهم إلى يوم النبي موسى وأزي وأزي أخي اسم وأزنك سيكو يتتر إلى شيء إلى شيء قوي يتي بريا بجر يتفي يتردى أنا لود نجرجي الروا قاتل جرجي الروا shi ma aka ba shi tikiti ya shiga ana cikin tafiya jirgin ruwa ya kai tsakiyar teku sai kai fara tangal-tangal ya fara tangal-tangal igiyar ruwa na jansa jirgin ruwa na neman ya faki ya tuntsire da su su halaka shugaban masu fito ya ce to kuna gani abin da ke faruwa da wannan jirgi namu yanzu abin da za a yi mun tabbatar da akwai wani kila da ya laifi a cikin wannan kwale-kwale a cikin jirgin wannan akwai wanda ya laifi yanzu abin da za a yi a zo a yi ishani a zo a yi ƙura ƙura'a ana amfani da ita a musulunci a inda aka kasa gano hakikanin abu ko kuma ba a son tashin fitina sai a yi ƙura'a duk wanda ƙura'a ta ci da shi shi kenan shi yasa kaga aka halarta idan mutum zai yi tafiya yana da mata hudu zai yi tafiya sai ya musu ƙura'a sai ya samu takardu ya yanka ba a gaban gidansu ba kuma kai ya haɗa baki da wanda yake son ya tafiya da ita ya ji tsoron Allah sai ya rubuta tafiya gida tafiya gida a wata takarda a rubuta tafiya a wata takarda a rubuta gida sai ya watsa ya ce kowa ta zafa wata ta je ta ɗauko gida to ba tafiya da ita ce wacce ta ɗauko tafiya to ita za a tafi mutane da yawa za a naɗa liman suka yi daidai a Qur'ani duk mahaddata ne suka yi daidai a hadisi duk sun haddace sahihul bukhari sun haddace sahihul muslim sun da al-kutubu sita duk sun hadisi aka zo sun yi daidai a cikin, aka sake duba sun yi daidai a a shekaru aka sake dubawa sun yi daidai a kyawawan ɗabi'u aka sake duba ka san malamai wani in za a nuna liman malaman fito suka ce har da kyau sai an duba a zaba a zaba ba kuturin danja to aka duba ya aka duba waɗannan ka'idojin limamai sun yi daidai to siya ya kura. siya sai a samu takarda ɗaya a rubuta liman sauran takardu kuma a rubuta mamun. mamu mamu karar wanda ba laifi liman ba ne ai mamu ne to duk wanda ya je ɗauko liman to shi za a zaɓa to ƙura'a ce na ithami ce na. to sai aka yi ithami aka yi ƙura'a sai ƙura'a ta ci annabi musu alaihi salam aka ce kawai shi kai ne ka saba ma Allah domin yanzu ya zani ga mu a tsakiyar kwalar teku ba za mu halaka ba dan kai kaɗai so da aka ce kawai abinda za a ɗauko shi a jeho shi cikin teku Allah ya kaddara masa haka shi kenan kawai aka jefo annabi Musa alaihi salam aka yi sa'a daidai lokacin kuma wani katon kifi ya zo irin kifin da ake ce masa ake ce masa ake ce masa ake ce masa kash al kash kifi ne kato sai ya a dama yana jin yunwa kawai sai ya kalaci da annabi yunus bai ma san ya haɗiye shi ba amma kana jin yunwa shi kenan kawai sai wani zai baka wara kwara rabin wara kana jin yunwa ka kwana ɗaya baka ci abinci ba sai wani ya yanka wara biyu sai ya baka rabi ya ce gashi ya za ka lata ra'ayi ba za ka san inda zai tafi maka ba sai ya tayar maka ma da yawo kawai kifi ya haɗe annabi yunus annabi yunus yana jinsa a cikin cikin kifi sai ya fahimci matsalarsa sai ya fara La'ilaha ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya fara tuba kaga annabi nus alaihi salatu wassalam abin da ya fa daidai yayi fa mu a wajen mu daidai yayi amma matsayinsa a wajen Allah wannan shine abin da ake ce ma isma Allah ya kara annabawa da manzanni ba ta aikata sabo amma duk wanda ba su ba a itiqadin ahlus sunna wal jama'a zai iya sabo zai iya kuskure shi yasa aqida ahlus sunna wal jama'a sahabban manzon Allah ba masumai bane sahabbai suna kuskure sahabbai suna tinibi amma shaidar da Allah ya ba su ta cewa ya yafe musu ta wanke duk wannan saban da za su laifi wani sahabi yayi Hatib ibn Abi Balta'a aka shirya za a tafi yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mitin da sahabbansa mitin wanda irin mutane suke ce mishi close meeting aka kulle kofofi da windoji in za ka shigo mitin din sai ka nuna shaida ina shaida ka ta cewa an baka tikiti za ka shigo mitin in wannan mitin din aka yi amma haku ibn abi balta'a radiyallahu anhu ya je ya da wannan ya aika da wasiƙa zuwa ga danginsa a maka Ya ce su shirya manzo Allah sallallahu alaihi yana nan zai kawo musu hari ya ba tsohuwa yace ta je ta tsohuwa ta tafi ta kama hanya Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali manzo Allah sallallahu ya ta da sayyidina Ali radiyallahu anhu da wani sahabi yace su je su bi wannan matar ta bi hanya kaza su je su kwato takarda da aka ba ta je ha ta je ta kai haka bin abi balta ya ba ta wasiƙa ta je ta kai na ali suka je suka same ta a hanya suka yi mata sallama ta amsa ba mu wasiƙa wace wasiƙa ni ba wata wasiƙar da nake tare da ita na ali ce ba mutum muna mu biyu ki ba mu kawai manzo Allah sama ya faɗa mana kina tare da wasiƙa ni ba ni tare da yace wallahi in baki ba za mu miki tsara ce ki ko tsaya kaza sai ta kwanci daurin kitsanta a kitso ta daura wasiƙa ta sa ta tukka kitso ta sa wasiƙa sai ga wasiƙa ta ba aka kama manzo Allah su sama manzo sama ya karanta ai ce a kira Hafiz aka kira Hafiz bin Abi Balta aka ce me yasa kai haka yace wallahi ya ma'aikin Allah kawai kan dangi kabilanci dangi na ba su da karfi a maka to shine na sanar da su su san halin da ake ciki su haɗa ina su ina su su kauce kai yakin kai shafe su amma wallahi ba na yi haka bane dan munafurci wani sahabi ya ce da'ani ya rasulullahi adrib unuqab shi ya ma kan Allah kyale ni kawai fulla wuyan shi manzo Allah sai ya ce alam tadri annahu shahida badran baka san cewa ya halarci yakin badar bane وما أدراك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم baka san Allah ya ce ma mutanen badar duk abin da suka gina masu aikata ba na gafarta musu to kaji shine bambancin ahlus sunna da yan shi'a su yan shi'a suna in cewa shugabannin su suna da isma ba za su taba yin sako ba ba za su taba yin kuskure ba amma ahlus sunna duk wanda ba annabi ba zai iya zinubi zai iya kuskure iyaka ya danganta da zunubin da ya aikata da kuma yadda ya mu'amala da wannan zunubin da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala yi da shi wannan shi ne to shi ne malam ya ce suna riya cewa sayyidina ali radiyallahu anhu imani ne ma'asumi kuma najiduhu bi'tirafihim sannan kuma sai mu sama a gefe guda in shi'a da kansu suka tabbatar يزوج ابنته أم كلثوم شقيقة الحسن والحسين من عمر بن الخطاب sai ga shi kuma sai na Ali da kansa kasancewarsa ma'asumi kuma ya ɗauki ɗiyarsa ummu kulsum wadda take uwarsa ɗaya ubansa ɗaya da sayyidina al-hasan da al-husayn radiyallahu anhu ma ya aura ma sayyidina umar mala yace waɗanda suka tabbatar da haka a cikin malaman shi'a sun tabbatar yace asbata hadha az-zawaj min shuyukh shia cikin malaman shi'a waɗanda suka tabbatar da wannan auren akwai al-qulay fil kafi fil furu a cikin littafin sa furu'ul kafi al akwai at a cikin littafin sa tahdhibul ahkam babu idadin nisa'i akwai da a cikin littafinsa kuma al akwai mazan jarani a cikin littafinsa manaqibu ali abi talib akwai al'amili a cikin littafinsa masalikul afham akwai murtaza murtaba alamil huda a cikin ashafi akwai ibnu abil hadid a cikin sharhu nahdil balagha nahdil balagha ana karanta ta a rediyo da sauran littafai ga sunan malam ya ambata su duk waɗannan malamai shi'a ne da littafansu sai a cikin waɗannan littafan nasu sun tabbatar da cewa sayyidina ali radiyallahu anhu ya aura ma sayyidina umar yarsa kuma wannan yar sunanta ummu kulthum kuma yar na na fatima ce kanwar sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn radiyallahu anhu kuma sayyidina ali ma'sumi sai ma ne yace fa shi aka ahadu amrayn ɗaya daga cikin al'amura guda biyu ya lizumci yan shi'a ahaduhuma ba ahlahuma eh ahlahuma ahlahuma murru ahlahuma murrun wanda ya fi ɗaci a wajensu al'awwal na farko kuna fahimta abin da yake nufi sayyidina ali radiyallahu anhu ma'sumi a wajen in shi'a to sai kuma ga sayyidina ali radiyallahu anhu a matsayin sa na ma'sumi ya dauki diyarsa ummu kulsum diyar fatima wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fatima bid'atun minni yu'dini ma adaha na na fatima tsoka ce daga gare ni abin da ya dame ta ya dame ni kuma kanwar sahabbai manya-manya guda biyu shugabannin matasan aljanna sayyidina na alhassan da husayn kuma kanwar imani babba daga cikin a a'imman shi'a sayyidina na husayn to shine sai ya ce in shi'a sun tabbatar da wannan cewa tabbas na ali ya aura mata na umar wannan diyar tasa to abu ɗaya abu ɗayan abu biyu ya lubunce su ahlahuma murrun ahlahuma murrun wanda ya fi ɗaci kuma mai zaƙi amma kuma wanda ya fi ɗaci shine na farko gashi nan ko dai ki yadda anna rabi radiyallahu anhu zai ghairu ma'sum sun kwace ma sayyidina ali isma domin abin da ya aikata sabo ne domin a wurin ɗan shi'a sayyidina umar ba musulmi ba ne. to ya zai ma'sumi ya dau iyarsa ya ba wanda ba musulma ba ba musulmi ba auren iyarsa to shine ma ne yace anna aliyan ghairu ma'sumi kenan ya tabbata sai na ali ba ma'sumi bane annahu li'annahu na tahu min kafirin domin ya aurar da diyarsa ga kafin. wa hada ma yunaqidu asasatin mazhab wannan kuma yana cin abin da ke tukke saurin da aka yi na tushen mazhabin shi'a بل يترتب عليه أن غيره من الأئمة غير معصومين wannan zai jawo a ruta gini gabaki daya ashe tunda sai dana ala a matsayinsa na imamul a'imma shine na farko ai a ciki cikin goma sha biyu shine na farko to tunda an kwace masa wannan rawanin to ashe sauran ma duk ba bai ba ba ba tarakuna ba ba ma ba masumai bane ke karuza kamar yanzu misali kuna magana da wani dan gidan daular sakkwato daular sakwata gidan sarkin musulmi sai ka ce masa ai an gano ma muhammadu bello ma ba sarki ba ne ba shugaba ba ne ba amirul mumini na ba ne to kana nufin ka cire ma duka sauran har zuwa wannan na yanzu me ya sunan shi sa abinda alaji sa'ad ko shi ma duk ka ce musu ba hakuna ba ne to wannan abu na farko ce ko dai yan shi'a su yadda da cewa sai na ali ba masumi bane domin ya aurar da diyarsa ga kafin wasani na biyu anna umara radiyallahu anhu muslim ko kuma su tabbatar da cewa sai na umar musulmi قد ارتضى علي رضي الله عنه مطهرته Ali ya يا da يا زما سركنسا domin duk wanda ka ba iya ka'ida da shi a yanzu ma da mutane suka fara lalacewa ya ake yi idan wani ya zo babban gida ya ce zai yi aure yana neman aure ya ake yi kaga binciken da ake masa ai ba karami ba ne sai ga an tashi an yi uwa tafiya mai nisa domin a je a binciko shi shi yana can yana buga bugan shi yana so ya haɗa su hukunta da wannan gida su kuma suna nan suna masa binciken kwakwaf suna masa kallon tsatsaf domin su yi masa hukuncin karkar ko a bashi ko ka a bashi Ko sayyidina ali radiyallahu anhu ya yadda da ya zama sirikin sayyidina umar sayyidina umar kuma ya zama sirikin na biyu ke sau da haka zaɓi ko dai in shi'a sun karye ta kansu cewa sayyidina ali ba masumi ba. ko na biyu a'a sayyidina umar musulmi ne shi kuma sayyidina umar radiyallahu anhu sayyidina umar musulmi ne sayyidina ali kuma ya yadda da musuluncin sa ya yadda ya zama kirkin sa domin sayyidina ali radiyallahu anhu an san shi jari sayyidina ali tun da ya taso a tarihi an yi ittifaki cewa matashi ne da a sa'o'insa babu kamar sa shi ya sa mahaifiyarsa ta sa masa suna haidar haidar zaki da kansa kuma ya ambaci haka lokacin da aka je yakin haibara yace ce ladhi sammatni ummi haidara ki ni ne wanda mahaifiyata ta kira ni da suna haidar an san sai da ali da jarumtaka to shin karfa karfa sai na umar ya masa yace dole sai ka auren min da yarka ko ko a'a sai Ali radiyallahu anhu ya yadda da musuluncin sayyidina Umar ne ya aura masa ƴarsa. ko kuwa a'a sayyidina Ali radiyallahu anhu ya san sayyidina Umar ba musulmi bane ya aura masa ƴarsa. kenan ya zama ba ma'sumi ba ya aikata sabo ke to waɗannan amsoshin ana da bukatar su malam yace wa hazani jawabani muhayyirani waɗannan amsoshi ne guda biyu dukkaninsu masu rikita kwakwalwa in ka yadda da musuluncin na umar to kenan dama ba shi aka ce Kun wanda ya rinsa musuluncin na umar kai yadda na umar a musulmi ne na gaske to dama ka fita daga shi ake in kuma ka ce sayyidina ali ba masu ne bane shi ma ka fita daga shi'a in ka ce sayyidina ali ba a ma'asumi bane ka fita daga shi'a in ka ce sayyidina umar radiyallahu anhu musulmi ne na gaske ka fita daga shi'a kun gane magana kun gane izamat nan to shi ne abin da malai yake nufi wannan ita ce tambaya ta farko kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala anan za mu tsaya sai darasi na gaba za mu ci gaba da izinin Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuma ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah kuma ya shiryatar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta sannan ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in akan ajal littafan ga sunan a gaba wasu ba su gan su ba sai ku musu الشباب akwai tambaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك